يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة بقي قوات رمضان هجرانا لشكرة دبودة ليهودة ثلاثين دهودو wanda ya dace da sha shida ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku za mu fassara aya ta 93 ta suratul nisa'i insha Allah ta'ala wannan aya tana karantar da mu hadarin kisan musulmi da gangan قال الله تعالى ومن فقد sarki ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan kuma wanda ya kashe mumini yana mai ganganci ba a halin kuskure ba da gangan mutum ya kashe mumini fa jaza'uhu jahannam sakamakonsa ita ce wuta jahannama khalidan fiha yana mai dawwama a cikinta wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah yana fushi da shi wa la'anahu kuma Allah ya la'ance shi wa a'adda lahu azaban azima kuma Allah ya masa tattalin wata azabar kuma mai girma wannan aya tana cikin dalilai waɗanda suke nuna mana cewa kisan musulmi abu ne mai girma a wajen Allah subhanahu wannan aya tana cikin mafi girman dalilai waɗanda suke nuna cewa kisan musulmi da gangan ba halin kuskure ba al'amari ne wanda yake da girma a wajen Allah madaukaki babu wata aya baki ɗaya littafin alkur'ani wacce ta zo da tsanantawa kamar wannan aya inda za ka binciki ayoyin alkur'ani gaba ɗaya ka tattaro ayoyin da Allah madaukaki ya tsananta al'amari za ka tarar da cewa babu ayan da Allah madaukaki ya tsananta nuna ƙiyayyarsa da nuna kyamatarsa akan wani aiki fiye da wannan aya ta 93 da suratun nisa'i don haka malamai suke cewa da ita ce kadai hujja wacce Allah madaukaki ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hukuncin kisan musulmi da gangan da dai a ce ita ce kadai hujja da ta sauko a cikin alkur'ani wallahi da ita kadai ta ishi mai hankali ya gane kisan musulmi ba karamin al'amari ba ne saboda abubuwan da ayan ta kunsa suna da yawa abubuwan suna suranta maka girman wannan aiki da mutum ya aikata wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan na daya fajza'uhu jahannam na biyu khalidan fiha na uku wa ghadiba Allahu alayhi na hudu wa la'anahu na biyar wa a'adda lahu azaban azima wallahi da dai ita ce kadai hujja da take nuna cewa kisan musulmi haramun ne wallahi da ta ishe mu mu gane cewa kisan musulmi ba abu ne da za mu tunkare shi da garaje ba نسأل الله السلامة والعافية mun yi bayanin dalilai baya ga wannan aya waɗanda suke nuna cewa kisan musulmi yana da girma a wajen Allah maɗaukaki a karatun fathul maji saboda Muhammad bin Abdul Wahab ya yi magana musamman akan wannan aya a littafinsa kitabu tauhe daga cikin waɗannan dalilai waɗanda suke nuna kisan musulmi yana da girma akwai labarin ma da sa'id ibn jubairin ya bayar sa'id ibn jubairin almajirin abdullahi bin abbas yana daga cikin mafi girman tabi'ai yana cewa ayatun ikhtalafa fiha ahlul kufa mutanen kufa sun samu sabani game da wata aya wato ita ce wannan aya ta 93 ta suratul nisa'i malaman kufa a kasar iraq a wancan zamani kufa tana daga cikin mafi girman birane na musulunci waɗanda ake iya samun malamai malaman garin sun yi sabani game da wannan aya ta 93 ta suratul nisa'i sa'id ibn jubair yace farahantu fiha ila ibn abbas saboda haka na hau abin hawa nai takakka har zuwa ga abdullahi bin abbas saboda mun sani in ana neman masanin alkur'ani daga cikin sahabban manzon Allah to babu shakka abdullahi dan abbas shine mutum na farko don haka na tafi ga abdullahi bin abbas fasa'altuhu anha na masa tambaya game da wannan aya ta suratul nisa'i shin wannan aya abin nan da take magana akai yana nan har yanzu ko kuwa ayan Allah madaukaki ya saukar da ita ne ga annabi Muhammad a farkon al'amari daga baya an goge ta Abdullahi bin Abbas ya ce masa ibn Jubair nazalat hadhihi al-aya kaga wannan aya ta sauko ga annabi Muhammad wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam hiya akhiru ma nazala wa ma nasakha ita ce ma aya ta ƙarshe da ta sauko daga alkur'ani daga ita ba a saukar da wata aya ba wato kamar ishara ce da Allah yake ma musulmai ayar ƙarshe wacce za a saukar muku a cikin alkur'ani tana maganan hukuncin kashe musulmi da gangan ayar ƙarshe da za ta sauko ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas ya ce hiya akhiru ma nazala ita ce ayar karshe ma da ta sauko ga annabi muhammad in ana magana akan cewa an goge ta ne to ai babu wata ayar da ta sauko a bayanta ka duba sahihul bukhari kitabu tafsir alquran tafsir suratul nisa'i hadisi na 4314 akwai riwayar wannan labari na sa'id ibn jubair da al-imam ahmad ya rawaito da al-imam an-nasa'i bayanin abdullahi bin abbas bai ce ita ce ta karshe ba sai ya ce laqad nazala fi akhiri ma nazala wannan aya tana cikin ayoyi na karshe waɗanda suka sauko wato kamar abdullahi bin abbas yana nuna cewa ayoyi na karshe da suka sauko ga manzon Allah idan za a tattara su wuri guda za a tarar da wannan aya ta 93 ta suratul nisa'i shi yasa al-imamu suyuti a littafinsa al-itqan fi ulumil qur'an littafin da ya rubuta saboda bayanin ilimin alkur'ani a mujalladi na farko shafi na ɗari da goma sha ya kawo waɗannan bayanai saboda ya nuna cewa wannan aya tana daga cikin ayoyin da ake cewa ita ce na ƙarshen sauka ga annabi muhammad wato ma'arifatu akhiri ma nazala ala rasulillah in kana so ka san ayar karshe da ta sauko ga manzon Allah daga cikin ayoyin alkur'ani wannan aya tana cikin waɗannan ayoyi domin an samu bayani daban-daban wannan babu shakka bayanin ta yana da inganci hadisin yana sahihul bukhari musnadul imami ahmad sunanun nasa'i da gairiya abdullahi bin abbas yana cewa hiya akhiru ma nazala ita ce ma ayar karshe da ta sauko to kama ɗauka ba ita ce ta ƙarshen ba amma tana cikin ayoyi na ƙarshe da suka soka ga annabi muhammad maganar abdullah bin abbas ma ha shay'un babu wata aya da ta sauko daga baya ta goge hukuncinta don haka ka ɗauki wannan aya ka tabbata Allah ya saukar da ita cikin ayoyi na ƙarshe da ya saukar a alkur'ani me yake karantar da kai yana karantar da kai cewa daga cikin saƙonnin Allah zuwa gare ku ku masoyan annabi Muhammad Saƙo na ƙarshe daga Allah gare ku shine ku yi hattarin zubar da jinin juna Saƙon ƙarshe na Allah zuwa gare ku shine ku yi hattara domin kuwa zubar da jinin musulmi ba karamin al'amari bane a wajen Allah don haka yasa aka saka ayan a ƙarshe bayan manzon Allah ya tafi Allah ya san abin da zai auku a bayansa ya san rayuwar da musulmai za su auka ma saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da gargadi da ishara da jan hankali ga mai hankali ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما لا حول ولا قوة إلا بالله daga cikin waɗannan dalilai akwai labarin salim bin abilja'adi salim bin abilja'adi ya ba da labarin abdullahi bin abbas yana cewa a tafi rajul ga wani mutum ya zo ga abdullahi bin abbas ya aba abbasin ya kai baban abbas a ra'aita rajulan qatala mu'minan muta'ammidan ma jaza'uhu mutum ne ya kashe wani musulmi da gangan mumini ga yamin sakamakonsa fakala sai yace jaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba alayhi qala sai mutumin yace a ra'aita in taba wa amana wa amila salihan baka ganin daga baya zai iya tuba ya yi imani ya yi aikin kwarai ya kama shiriyar Allah ya zama mutumin kirki Abdullahi bin Abbas ya ce wa anna lahu tauba sai ina zai samu tuban subhanallah wa anna lahu tauba ta ina zai samu damar tuba din sakilatka ummuka yake cewa mahaifiyarka ta yi rashin ka wato kamar kana da karancin hankali barin baka misali da hadisin manzon Allah yaji'u yawmal qiyamati wannan mutumin zai taho a kiyama akhizan bi ra'sihi yana rike da kansa a hannu guda wa audajuhu tashkhabu daman gajijiyar wuyarsa tana zubar da jini hatta ya kifa inda inda al'arshi sai ya tsaya wajen al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala fayakulu zai ce ya rabbi ya Allah salha za ka tambaye wannan mutumin fi makatala ne don me ya kashe ni wato kenan akwai hisabi a tsakanin bayi a ranar tashin kiyama ka duba al-musannaf na ibnu abi shayba kitabu diyat man qala laysa liqatil mu'min tauba wannan yana silsilatu sahiha hadisi na 2697 akwai riwayar نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أنه سأله سائل ولم تنبأ يا مسا تنبأ يا أبا العباس هل للقاتل من توبة وند كش مسلمي دا دغنغن ينا دقوفة توبة فقال ابن عباس عبد الله بن عباس يجي كالمؤجب من شأنه kamar yana mamakin ma hankalin wannan mutum ya ce mata kudu me ka faɗa ne ya abal abbasi hal lil qatil min tauba wanda ya kashe musulmi da gangan yana da damar tuba fa kana lahu ma za ta kuni me ka faɗa ne ban ji ba sake marratain aw salatun sau uku sai da ya faɗa sai ya ce anna lahu tauba ta ina zai samu tuba sami'tu nabiyakum naji ku muhammad yaqulu na ji ku sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya'ti al-maqtul muta'alliqan ra'suhu bi ihda yadayhi wanda aka kashe zai taho yana rike da kansa da hannunsa guda mutalabbiban qatilahu bi yadihi al-ukhra ya ci kwalan wanda ya kashe shi kuma da ɗaya hannun ya rike wuyan wanda ya kashe shi da ɗaya hannunsa ɗaya hannun kuma ga kansa yana rike da shi wato idan filla kan yayi kenan tashjubu audajuhu daman jijiyansa jijiyan wuyansa sun mulke da jini hatta ya a ce al'arshi sai ya taho ga al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala fa yaqulu al-maktub li rabbil alamin annabi sallallahu alaihi wa yace wanda aka kashe zai tambayi Allah haza ni wannan mutumin shi ya kashe ni fa yaqulu Allah lil qatil sai Allah ya ce ma wanda yayi kisan ta istakatabi Allah zai ce wane katabi wa yuzhabu bihi ila na'ar iyakan abin da Allah zai gaya masa kenan mazan Allah ya ce za a kama shi a yi majejewa da shi zuwa wuta jahannama ta'id wannan hadisi yana sahihu targhib hadisi na 2447 sannan akwai hadisin al-imam an-nasa'i riwayar buraida annabi sallallahu alaihi wa sallam yace laqatlu mu'minin a'zamu inda Allah min zawali dunya wa ma manzon Allah ya ce lallai kisan mumini girmansa a wajen Allah ya fi girman gushewar duniya wa ma fi hada abin da ke cikin duniya din a kashe mumini guda ɗaya a wajen Allah girman al'amarin ya fi girman gushewar duniya da abin da ke ta. riwayar al-imam nasai hadisin buraida akwai riwayar ibnu majah hadisin al-bara' bin azib qatlul mu'min a'zamu inda Allah min zawali duniya kashe mumini girmansa a wajen Allah ya fi gushewar duniya akwai hadisin abdullahi bin amrin yana cikin sunanun nasa'i lazawalu duniya manzon Allah ya ce lallai gushewar duniya ahwanu ya fi sauki inda Allah a wajen Allah min katil mu'minin bi gairi haƙƙin kashe mumini ba tare da wani haƙƙi ba wannan hadisi yana sunanun nasa'i sunan ibnu majah sunan tirmizi don haka da kenan kisan musulmi ba abu ne mai sauki ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala girmansa in ji manzon Allah ya fi kushewar duniya saboda darajar mumini ta fi darajar duniya da abin da ke cikinta a wajen Allah maɗaukaki, mumini guda in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakokin nan waɗanda kansa a kashe musulmi manzon Allah bai bar duniya ba sai da yi bayanin su a hadisin sayyidina Usman la yahillu qatlu imri'in muslimin illa bi ihda salatin kufrun ba'da imanin wa zinan ba'da ihsanin wa qatlu nafsin bi ghairi haqqin hadisin al-imam Shafi'i al-imam Ahmad al-imam Tirmidhi ibn Majah al-imam al-Hakim sayyidina Usman ya rawaito hadisin nan Abu Umama al-Bahili da Abdullah bin Mas'ud riwayar abdullahi bin mas'ud ita ce take sahihul bukhari da sahihu muslim akwai hadisin ma aisha yana sahihu muslim da sunan abi wato hadisi ne wanda ke ya tabbata abubuwa uku kadai suke halatta zubar da jinin musulmi daga ridda sai zina in mutum ya taba aure sai kuma in mutum ya kashe wani sannan waɗannan abubuwa guda uku ɗin akwai ƙa'idoji da malamai suka yi ka'idojin da aka yi ittifaƙi a kansu don haka malamai suke cewa hujja da take sa a zub da jinin musulmi hujja ce ta alkur'ani da hadisin manzon Allah da ijma'in fahimtar malaman sunna tun daga zamanin annabi Muhammad har zuwa yau idan ka samu wata matsala wacce babu ittifaƙi na malaman sunna game da zubar da jinin musulmi to ka daina ka barta ka yi watsi da wannan matsala shine mafi dacewa dalili saboda matsala ce mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kafin a kai ga halatta zuban jinin musulmi ka'ida ne a samu hujja ta ayar alqur'ani sunnar manzon Allah daidaituwar fahimtar malaman sunna matukar aka samu sabani to wannan malamai suna cewa hujjar ba ta kai a zubar da jinin musulmi a kai ba dalili saboda zubar da jinin musulmi ya samu nassi karara na Allah subhanahu wa ta'ala maganar Allah cikin alkur'ani da hadisai masu yawa akan cewa abu ne wanda yake da girma a wajen Allah madaukaki don haka yasa waɗannan abubuwa guda uku din waɗanda suke halatta zubar da jinin musulmi duk wata mazhaba ta musulunci in ka buɗe littafin ta zaka ga matsalar bayanin a fili yake sannan sahabban da suka ruwaito hadisai akan dalilin da kansa a zubar da jinin musulmi sahabban suna da yawa littattafan suna da yawa sahabban manzon Allah suna da yawa saboda haka aka samu ittifaki akan dalilai waɗanda sukan sa a zubar da jinin musulmi eh, matukar akwai shubuha to barin wannan al'amari shi ya fi dacewa gare ka dalilin hadisin abu dardai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu zan bin. duk wani zunubi asallahu an rahu ana fatan Allah zai gafarta mu bawa a kiyama ko da bai roke shi ba duk wani zunubi illa man mata mushrikan sai dai kawai mutumin da ya mutu yana shirka da Allah aw mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan ko ko mumini da ya kashe wani musulmi da gangan kaga dai fuka biyu din nan babu ittifakin malaman sunna cewa ana gafarta wa mutum a dalilu babu ittifaki saboda zunuban suna da girma kuma hadisin ya inganta hadisin abu darda yana silsilatu sahiha hadisi na 511 sannan akwai hadisin al-imam al-bukhari yana kitabu diyaji babu man talaba dami imri'in bi ghairi haqqin hadisi na 6882 hadisin abdullah ibn abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayanin mutanen da Allah ya fi tsanansu daga cikin mutane baki daya mutanen da Allah ya fi tsanansu Allah ka saba ma cikinsu a ranar tashin kiyama mutane uku ne in ji manzon Allah na ɗaya mulhidun fil harami wanda zai niki gari ya bar ƙasansa ya je makka da nufin ya saba ma Allah ya bar Najeriya ya tafi makka da nufin ya yi barna da nufin ya saba ma Allah da nufin ya yi zina da nufin ya kai haramun da nufin ya kai fasadi wannan mutumin yana cikin mutane uku da Allah ya fi su. saboda akwai shi da rashin mutunta addinin Allah akwai shi da alamar rashin daraja addinin Allah kamar izgili yake ma Allah barin zo ma inda ɗakinka yake in saba maka saboda haka Allah ya fi tsanan wannan mutum akan sauran mutane na biyu wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliya mutumin da zai rika neman al'adun arna yana shigo da su cikin musulmai duk wanda zai kawo bakuwar al'ada na kafirai cikin musulmai yana daga cikin mutanen da Allah ya fi su saboda shi wannan mutumi burinsa fatansa a samu gurbatan al'ada da kuma ɗabi'u na musulmai a wayi gari musulmai ba su kauna sunnar manzon Allah sai sunnoni na jahilai sunnoni na kafirai saboda haka wanda zai ɗauko al'adar kafirai ya shigo da ita cikin musulmai ya tabbata yana da wato wato yana da mummunan matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mutum na uku mazan Allah ya ce mutallibu dami imri'in bi ghairi haqqin wanda yake kwana ya tashi tunaninsa tsarinsa shirinsa farautan musulmi yake yana farautan musulmi li yuhri hudan dan ya samu inda yake da sakaci ya zubar da jininsa manzo Allah ya ce mutane uku nan su ne waɗanda Allah ya fi tsanan su a ranar tashin kiyama hadisin al-Imam al-Bukhari muttalibu dami imri'in mai neman zubar da jinin musulmi bi gairi haƙƙin babu kuma haƙƙi waɗannan hakkoki guda uku su ake magana a kai li yuhri akwai hadisin jundub bin abdullah al-bajali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man istata'a an la yuhada bainahu wa bainal janna duk wanda yake son ya shiga aljanna ba a samu shamaki tsakanin su ba domin abin ke maka shamaki abin yake eh, wato hana kashi ta aljanna manzon Allah ya ce abu guda ɗaya ne bi mil ikafihi min damin a harakahu su jini manzon Allah ya ce cikin tafin hannu na musulmi in ka zubar to magana ta kare kai da aljanna kun yi ban kwana manzon Allah ya ce wanda zai iya ya yi kokari har ya bar duniya ba a samu abin da ya shiga tsakaninsa da aljanna ba to ya dage injim annabi Muhammad falyaf'al ka dage duk da za a samu bacin rai duk da za a samu tashin hankali na sabani tsakanin musulmi da musulmi duk rigimar da za a yi in dai tsakanin musulmai ne rigimar ta kare a harshe ku kaita da cacan baki ya tsaya nan kada a kai ga zubar da jini in ji annabi muhammad in dai kana son ka isa aljanna kada a samu garkuwa shamaki abinda zai hana ka isa to kai dage akan wannan kuma hadisin yana sahihul bukhari kitabul ahkam babu man shaqqa shaqqa Allahu alaihi musamman al'imamul bukhari ya yi yayi ma wannan hadisin babi duk wanda ya kuntata to sai Allah ya kuntata masa a ranar tashin kiyama babin da al bukhari ya bukhari yayi kafin ya kawo hadisi duk wanda ya kuntata ma wani a duniya ya takura mar ya wulakanta shi ya wahal da shi wallahi bai isa aljanna a cikin sauki saboda Allah madaukaki da ya halicci mutane ya dora ma kowa haƙƙi daidai muke a wajen Allah wanda ya fi mu kawai shine wanda ya fi mu kiyaye dokansa Allah ya sa mu gane akwai hadisin Ubada bin Sami wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qatala mu'mina wanda ya kashe musulmi fa aqaba bi qatlihi kuma yake murna ya kashe musulmi ya kashe musulmi yana murna ya kwana da farin ciki alfarahu surur huwa ma'ana iktabata man qatala mu'minan fa'tabata bi manzon Allah yace lam yaqbali Allahu minhu sarfan wala adla wannan Allah bai karban farillar sabari fila. duk wanda zai kashe musulmi yayi farin ciki yayi murna ya kashe musulmi manzon Allah yace wannan Allah subhanahu wa ta'ala bai karban farillar sabari fila. hadisin yana sahihu targhib hadisi na 2450 saboda koda ka samu labari sahabban annabi an samu sabani a tsakaninsu wannan sabani ba su yi shi suna farin ciki ba shi yasa har zuwa sa da dama suke duk sa'ilin da za a waye gari kai musulmi za ka kashe ɗan uwa musulmi ka kwana kana murna to babu shakka halittar wato zuciyarka ta kai wata makura sabanin wace sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka samu rayuwarsu a kai akwai hadisin abdullahi bin umar manzon Allah yana cewa la yazalu mu'min mumini baya gushewa fi fushatin min dinihi a kowace rana yana samun haɓakar addini inda kana da imani kullum addini ka ƙaruwa yake manzon Allah ya ce malam yusuf daman haraman in baka zubar da jinin musulmi ba da zaran ka zubar da jinin musulmi a kowace rana addinin ka na ƙasa yake har zuwa mutuwarka kaga idan mutum ya zubar da jinin musulmi to addininsa baya yake ci in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana sahihul bukhari hadisi na dubu shida da ɗari takwas da sittin da biyu da kuma sunan abi dawud in ka duba silsilatu sahiha hadisi na ɗari biyar da goma sha ɗaya a kowace rana addinin mutum ci baya yake har zuwa mutuwarsa sai dai idan Allah madaukaki ya nufe shi da tuba kuma wannan ba abu ne wanda yake gaibi ba abu ne wanda yake zahiri duk wanda zai zubar da jinin musulmi wallahi aqidarsa sai ta samu lahani addininsa sai ya samu lahadi. ko da ɗansa ne sai ya ce baba akwai alamar ta canza wallahi dole addinin sai ci baya saboda abin da manzon Allah ya faɗa wannan hukunci ne na Allah subhanahu wa ta'ala ka'ida ce akwai hadisin Abu Darda'i da Ubada bin Samit wanda suka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce la yazalu mu'min mu'nikan mumini baya gushewa yana da tsawon wuya tsawon wuya ja'ani lahu sawabikum bil khairi duk wani aikin alkhairi ana samun ana rige-rige da shi za ka samu ana rige-rige da mutum ta wajen aikin alkhairi in dai mutum mumini ne rayuwarsa haka take da zarar an ce ga wani aikin alkhairi za ka ga ya tsunduma ana yi da shi amma manzon Allah ya ce malam yusuf daman haraman in bai zubar da jinin musulmi ba da zarar ka zubar da jinin musulmi fa'ida asaba daman haraman idan ya zubar da jinin musulmi ballaha sai ya dankare wato yadda ka san an tsora wa dabba kaya kayan ya dankare ta ba ta iya motsi to haka rayuwar wanda ya zubar da jinin musulmi take komawa duk aikin alkhairi zaka ga ya ci baya ba a yin sa da shi inji annabi Muhammad min al-ihya hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 7693 akwai hadisin ibnu Maja hadisin uqbat bin amir annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man laqiya allah la yushriku bihi shay'an duk wanda ya hadu da Allah bai yi shirka da shi da wani abu ba lam yantadda lam yatanadda bidamin haramin da kalal janna matukar bai mulke hannunsa da jinin haram ba to zai shiga aljanna in dai musulmi ne abubuwa guda biyu na ake la'akari da su hadisin shi ma yana da inganci yana silsilatu sahiha hadisi na 2923 a karshe akwai maganar abdullah bin umar wanda ta zo cikin sahihul bukhari yana kitabun diyati hadisi na 6863 abdullah bin umar yana cewa inna min waraqatil umuri daga cikin al'amura masu sarƙaƙiya in ji abdullahi bin umar sahabin manzon Allah daga cikin al'amura masu sarƙaƙiya allati la makaraja liman auka a nafsahu fiha al'amuran da in ka yadda ka auka ciki to ba ka da mafita ba ka da kofar fita in ji abdullahi bin umar sahabi ne daga cikin al'amura masu sarƙaƙiya wanda in musulmi ya shiga cikinsu to ba shi da ƙofar fita abdullahi bin umar ya ce safku damil harami bi gairi illihi zubar da jinin haramun babu halarci babu dalili da zaran ka zubar da jinin musulmi to Allah subhanahu wa ta'ala da baibai yake ma rayuwarka domin ya tabbatar da alkawarin da ya yi اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا galibin malaman sunna tun na farko zuwa na ƙarshe fahimtar su ita ce annal qatila lahu tauba fi ma bainahu wa bainallahi azza wa jalla wanda ya kashe musulmi da gangan duk da waɗannan dalilai fahimtar ahlus sunna ita ce idan mutum ya zubar da jinin musulmi ba wai a halin kuskure ba domin idan da kuskure ne ba yi da zunubi da gangan mutum ya zubar da jinin musulmi to wannan mutum yana da damar tuba tsakaninsa da Allah subhanahu wataala wannan ita ce aqidar ahlus sunna duk da wannan tsanantawa da aka samu akwai tambayar da aka yi shekul islam rahimahullahu ta'ala in ka duba al-fatawa al-kubra mujallad na uku shafin ɗari hudu da bakwai majmu'u fatawa mujalladi na talatin da hudu shafin ɗari da saba'in da ɗaya ana masa tambaya an muslimin katala musliman muta'ammidan bi ghairi haqqi summa taba ba'da zalika fa hal turja lahu tawbatu wa yanju minan nari am la musulmi ya zubar da jinin musulmi da gangan kuma babu haƙƙi babu haƙƙi amma daga baya Allah ya nufe shi da tuba shin akwai tamanin Allah zai karɓi tubansa shin akwai yiwuwar wannan mutumin zai tsira daga azabar Allah tun daga abubuwan da Allah ya faɗa a suratul nisa aya ta 93 wa hal yajibu alaihi diyatun amla kuma zai biya diya ko ba zai biya ba fa ajaba shaykhul islam yake cewa qatilun nafsi bi ghairi haqqin alaihi haqqani wanda ya kashe musulmi babu hakki ko ya kashe wani kafiri babu hakki to hakoki guda biyu ne suke kansa wato babu dalili mutum ya kashe wani in ma musulmi ko kafiri haqqun lillahi bi kaunihi ta'adda hududallah anta haka hurmatihi akwai haƙƙin Allah da yake kansa akwai haƙƙin Allah saboda me saboda ka ketare dokan Allah ka keta abinda Allah ya masa hurumi Allah yake da iko ya haramta abu idan Allah ya haramta abu shi sai a ce wannan abu yana da hurumi saboda me kana da damar ka kama akuya ka yanka ka yanka saniya ka soke raƙumi ka yanka kaza Allah ya baka dama amma jinin musulmi sai Allah ya ce hurumi ne so taba jinin musulmi baka da iko So idan aka samu ka shiga wannan hurumi shine sai a ce ka keta hurumin Allah wato inta ta haka hurumatillah ya keta hurumin Allah ya ketara dokar Allah shekul islam ya ce don haka akwai haƙƙin Allah a kansa akwai haƙƙin Allah a kansa Allah yana da ikon ya sa maka doka domin shi ya halicce ka me yasa Allah ya saka dokan nan mutane suka tsare wannan doka amma ban da kai kaga kenan akwai hukunci tsakaninka da Allah sai Allah ya maka tambaya akwai hurumi na Allah subhanahu ta'ala wanda yake kan bayi mutane sun tsare wannan hurumi amma ban da kai fa hadha dhanbu yaghfiru Allah bi tawbati sahiha Sheikhul ya ce duk zulubin da aka ce ma tsakanin bawa da Allah wannan Allah yakan gafarta mu bawa sharadin sa kawai a samu ingantacciyar tuba magana ta kai sharadin sa kenan duk zunubin da zai zama babu hakkin wani tsakaninka ne da Allah wannan abu ne mai sauki saboda aya ta 53 ta suratul zumar qul ya ibadiyal alladhina asrafu ala anfusihim qul ya ibadiyal alladhina asrafu ta suratu zumar aya ce da ta haɗe magana wacce ta yiwu ka same ta a wani sashi na alkur'ani an dunkule ta wannan aya ta warware ta saboda Allah subhanahu wa ya tashi magana ya ce ya ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina da aka ce bayina tana yiwuwa ka ce muminai a'a ba su kadai ba musulmai a ba su kadai ba kafirai a ba su kadai ba bayin Allah kaga kenan Allah ya game halittunsa gaba daya ya ku bayina idan aka ce bayina suwa alladina asrafu ala anfusihim waɗanda suka yi barna marayuwan su. wanda irin barna wanda ya zina ya yi barna wanda ya sata ya yi barna wanda ya kisa ya yi barna saboda haka kowane irin zunubi ka aikata ka shiga wannan aya sai Allah ya haɗa su yace la taqnatu min rahmatillahi kar ku yanke tsammanin samun rahamar Allah inna Allah yaghfiru sunuba jami'an lalle Allah yana gafarta zunubai baki daya innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah ne yawan gafara ne Allah ne yawan jin kai ne liman taba ga wanda ya kyautata tubansa ga Allah subhanahu wataala saboda haka shekul islam ya ce idan hakkin tsakaninka da Allah ne wannan shine maganar Allah Allah yana gafarta zunubai baki daya idan ana magana kowane zunubi ana nufin wanda ke tsakaninka da shi wanda yake tsakaninka da shi a suratul furqan daga aya ta 68 zuwa aya ta 71 Allah madaukaki yana yabon bayinsa salihai yace wallazina la yad'una ma'a Allah wallazina la yad'una ma'a Allah ilaha subhanahu wa ta'ala yana yabon bayinsa na kwarai waɗanda suke tsare dokokinsa yana cewa wallazi na la yad'una ma Allah ilahan akhar su ne waɗanda ba sa shirka da Allah la yad'una ma Allah ilahan akhar su bauta ma wani abin bauta tare da Allah shi musulmi abin bautansa guda ɗaya ne kawai shine Allah subhanahu wa ta'ala baya haɗa abubuwan bauta guda biyu shine abinda Allah yake nufi la yad'una ma'allahi ilahan akhar ba sa bautan wani abin bauta su hada shi tare da Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana yabon mai wannan siffa Allah ka samu dauka wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah kuma ba sa kisan rai wanda Allah ya haramta kisa ba a ce musulmi kawai ba saboda ba ran musulmi ne kadai Allah ya haramta zubar ba akwai rayuka da dama waɗanda Allah ya haramta ka zubar ya haramta a kashe akwai rayukan mutane waɗanda Allah ya halatta yana da kyau mu bambanta shi yasa Allah madaukaki ya koro ayoyin nan a jere a suratul nisa'i ya fara da munafikai irin waɗanda aka yi a zamanin annabi Muhammad waɗanda Allah ya halatta a zubar da jininsu munafikai ya yi bayaninsu su ne waɗanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi sun musulunta sun ki hijira Allah subhanahu wata'ala yana gama magana sai ya kawo magana kisan kuskure kar ma a samu ka taba musulmi ka taba jinin musulmi kuskure eh, eh, in ba ta hanyar kuskure ba daga nan sai Allah ya sake tsallakawa sai ya kawo magana mafi girma wannan ita ce maganar zubar da jinin musulmi da gangan kaga an bi su mataki mataki saboda haka akwai rayukan da Allah madaukaki ya haramta zubar da su ya haramta kashe su wala yaznun waɗanda ba sa zina wa man yaf'al zalika yalqa asama wanda ya aikata waɗannan abubuwa yana samun yana samun laifi yana samun laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yudha'af lahu al'azab wa yakhlud fihi Yuba lahu azabu yawm al-qiyama za a ninninka masa azaba a ranar tashin kiyama wa yakhlud fihi muhana zai dawwama a cikin wannan eh, azabar Allah wato a wulakance yana shan azaba na Allah subhanahu wa ta'ala duk da haka sai Allah ya ce illa man taba illa man taba taba wa amana wa amila amalan salihan wanda ya tuba yayi imani ya aikata aikin kwarai fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin wadannan Allah zai canza laifukan su su zama kyawawan ayyuka ba wai Allah zai gafarta maka ba kawai sai ya kirga zunubin da ka masa kuma ya canza mai da su su zama lada kuma wannan kaga yana magana ne akan duk laifin da aka kirga a baya shirka ce kisan kai ne zina ne sai da Allah ya kirga su kafin nan yace illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanati wa kana Allah ghafurur rahima wa man taba wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba wanda ya tuba kuma yayi aiki na kwarai to magana ta kare ya koma ga Allah kenan kyakkyawar komawa domin dama tuba ita ce komawa ga Allah ka gyara aikinka ka tuba idan aka ce wane ya tuba wane ya zama na kwarai to wanda duk ya tuba kuma bayan ya tuba aka ga yana ayyuka na kwarai sannan duk sa'ilin da ya tuna wannan laifi sai jiransa ya baci duk sa'ilin da kake jin in ka tuna wani abin kunya da ka aikata ranka yana baci to akwai alamar kana da imani akwai alamar kana da imani idan za ka tuna da ka yi abu mara kyau duk sa'ilin da tunanin ya zo sai ka jiran ka ya ɓaci to wannan alama ce ta imani kada ka yi fatan rabuwa da irin wannan tunani kada ka yi fatan rabuwa da irin wannan tunani wannan alama ce na cewar ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kyakkyawan komawa don haka malamai suna kafa hujja da wannan aya da hadisai masu yawa inji shekul islam kamar misali hadisin abu sa'idin al-khudri hadisin mutumin nan da ya kashe mutane ɗari ba ɗaya yana tambayan wanda ya fi ilimi a duniya fadulla alaihi aka kai shi ga wani mutum mai yawan ibada yana yawan ibada ba ilimi gare shi ba ya ce masa na kashe mutane ɗari ba ɗaya fa hal min taubatin kana ganin akwai hanyar tuba to shi wannan da yake ibada kawai yake yi ba ilimi ne gare shi ba sai ya ce masa a ba da tis'atin wa tis'ina ya takunu laka taubatun kana nufin bayan ka kashe mutum ɗari ba ɗaya wai kuma har kake tunanin Allah ya gafarta maka da sai wannan mutum ya cika ɗari da wannan malami in ji annabi muhammad fa kammala bihi mi'atan aka cika ɗari da shi shi ma malamin da yake ba da karatu ba da karatu ah, mai bauta ne kawai ba ilimi ne da shi ba kana malami mutum ya zo ya ce maka ya kashe mutane ɗari ba ɗaya akwai hanyar tuba ko babu ai kai masa ƙarya ko ko babu sai ka yi mar ƙarya domin ƙaryar da za ka yi mar a wurin halal ne ka yi mar ƙarya don ka tsira kana da kana da uzuri to shi har faɗa ma yake mishi har faɗa ma yake ma wanda ya kashe mutum ɗari ba ɗaya wai bayan ka kashe mutane ɗari ba ɗaya har ma kana tunanin za ka tuba ka ji ba faɗa yake ma shi ne cika ɗari da shi to amma da yake Allah ya nufe shi da rahama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun makasa masha Allah ya zauna tsawon wani lokaci sai kuma na dama ta sake shigansa wannan ya gwada maka komai yawan zunubin bawa ba a yanke tamanin shiriya gare shi ba a yanke tamanin shiriwa gare shi wannan yana gwada maka idan kana da wani dan uwa wanda ya lalace kada ya zamanto ka fita ka yanke tammani na shiryo wannan dan uwan kuma kar ka gaza kar ka kosa wajen addu'a gare shi saboda komi yawan zunubin bawa akwai tammanin Allah subhanahu wata'ala zai shiryar da shi ya dawo da shi kan hanya wannan mutumi bayan ya cika ɗari da malami sai daga baya kuma nadama ta shiga zuciyarsa sun masa'ala an a'lami ahlil ardi waye ya fi ilimi aka nuna mara wani malami yana zuwa ga wannan babu shakka wannan malami ne sai ya ce masa wa man yahudu bainaka wa bainat tauba waye isa ya shiga tsakaninka da tuba saboda ba wanda ya isa ya shiga tsakanin bawa da Allah komai yawan zunubin bawa komai yawan zunubin bawa babu mai iya yanke hukunci akan wannan bawa da cewar Allah ba zai gafarta mishi ba amma garin nan da muke zaune akwai alamar ba gari ne da zaka iya tuban mai kyau ba saboda haka ka canza guri wannan yasa malamai suke cewa zaman gari yana tasiri ma aqida zaman unguwa yana tasiri ma aqida abokai suna tasiri ma aqida wajibi ne mu rika lissafi a koda yaushe idan zama a gari bai sa ka tashi biyu ba to canza wannan gari shi yafi dacewa gare ka idan zama a unguwa ya sa ka lalace to wannan unguwa ya kamata ka canza ta malamin nan ya ce masa walaki ni ki karyata kaza shawara ta ka bar garin nan tunda zaman ka a garin nan aka samu har ka kashe mutane ɗari ba ɗaya amma zuciyarka akwai nadama kaga yana son tuba da dadewa amma saboda miyagun abokai bai samu damar tuban ba sai ce shawara ta ka bar garin nan ka koma wancan gari fa inna fiha qauman salihin wannan gari akwai mutanen kwarai idan tunda akwai mutanen kwarai wanda ya zauna da mutanen kwarai dole zai samu hali irin nasu fa'budillah ma'ahum ka bauta ma Allah tare da mutanen wannan gari yana tafiya fa adrakahu al-maut fi tariq manzon Allah yace sai mutuwa ta same shi yana kan hanya wannan yayi babban sa'a saboda duk mutumin da ya mutu akan hanyar kwarai to Allah yana masa hukunci kamar ya isa ne saboda haka mala'iku da za su zo ɗaukar rayuka mala'iku kuwa ba su san gaibi na Allah subhanahu wata'ala ba don haka waɗannan mala'iku dama jira suke in ya mutu a wannan gari to dan wuta in ya bar garin ya isa can to gashi ya mutu a tsakiyar hanya mala'ikun sai suka sako kashi biyu ga mala'ikun rahama ga na azaba ikhtasaman zo wannan suna jayayya sai Allah ya aiko musu wani mala'ikan shi ya musu hukunci wannan ya gwada maka hatta mala'iku ana samun sabanin fahimta a tsakaninsu shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya faɗa mana cikin alkur'ani haka kuma ya zo cikin hadisin manzon Allah cewa mala'iku sukan samu jayayya su ya saboda me saboda bambancin ilimi da yake tsakaninsu dama abin da ke sa a samu jayayya shine tazara na ilimi tsakanin mutane ko ko tsakanin ah, su kansu mala'iku فأمر أن يقاس فإلى أي الفريقين كان أقرب ألحق به الله يتورو مسو وند زي مسو القالنci shi ma mala'ika wannan yana zuwa ya ba da umarni cewa a gwada tazarar da take tsakanin mutumin nan da kowane gari a gwada tsakaninsa da garin da ya baro da kuma tsakaninsa da garin da ya dosa fa wajaduhu aqraba ila alqaryati salihah ana gwadawa sai aka samu ya fi kusa da garin da ya nufa kaga kenan Allah subhanahu wata'ala ya karɓi kyakkyawan niyyarsa manzon Allah ya ce fa gafarallahu lahu sai Allah ya yafe mara wannan ya nuna cewa komai yawan zunubin bawa Allah yana iya shiryar da shi kuma Allah yana iya gafarta masa wannan hakki guda kenan hakki na Allah amma akwai hakki na biyu shine haqqul adamiyyi hakki na yan adam fa'ala al-qatil an yu'tiya awliya al-maqtul haqqahum wajibi ne da ka kashe wani sai ka ba wa masu waɗannan ‘yan uwan mamaci waɗanda ka kashe sai ka ba su hakkinsu ah, hakkinsu ɗayan uku ne makin min alqisas ya ba su dama su ɗauki fansa nafsu bin nafsi in ka kashe rai a kashe ka au yusalihuhum bi malin ko ko ya sulhu da su akan zai ba su dukiya wanda shi ake kira diya au Ya minhum al-afwa ko ko ya nemi su yafe mar fa idza fa'ala zalika faqad adda ma alayhi min haqqihi idan ya aikata haka to ya fidda hakkin su wa zalika min tamami tauba magana ta kare tuba ta inganta tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala amma duk da haka akwai hakki guda wanda ke ya saura wannan hakki shine na wanda aka kashe din ya buka lil maktuli alaihi haqqun yutalibuhu bihi yawm qiyamah akwai hakki guda kuma da ya rage hakkin da ya rage shine na wanda ka kashe don babu wanda ya isa ya yafe maka wanda shi yake da damar ya ce na yafe yan uwan mamaci suna iya yafe hakkinsu ne wanda suka rasa a dalilin mutuwan dan uwa misali ka kashe wani mutum mutum yana da mata yana da 'ya'ya 'ya'yansa dinnan wa zai ci gaba da ciyar da su kaga ka cutar da su wannan hakkin nasu shine ake nema ka tafi su yafe ma ko ko a ɗauki fansa amma shi wanda ka kashe ɗin babu wanda ke da iko ya yafe maka hakkin sa sai shi kansa a ranar tashin kiyama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za su tashi a gaban Allah mutum yana rike da kansa yana ya sannan yana rike da wuyan wanda ya kashe shi yana cewa ya Allah ka tambayi wannan don me ya kashe ni manzon Allah yana cewa idan aka tashi a kiyama saboda girman hakki na jini hukuncin da za a fara gardamar da za a fara yankewa ya shafi hakkoki na jini wane ya kashe wane ai hukunci wane ya kashe wane ai hukunci kafin a kai ga sauran wasu hakkoki sabani da ya shiga tsakanin mutum da mutum wannan babu shakka abu ne wanda an samu ittifaki a kansa wajen ahlus sunna kamar yadda shekul islam yake faɗa hakkokin nan guda biyu dole ne akan wanda ya yi kisan kai amma idan aka samu hakki na farko ya faɗi na biyun ma ya yi ƙoƙarin kada shi to ana masa fatan a ranar tashin kiyama zai tsira yana cewa malamai suna cewa idan har ka iya bayyana tubanka ga 'yan uwan mamaci ka nemi yafe wasu sannan kana neman gafaran Allah to abin da ake so da kai shine ka yawaita ayyukan alkhairi yastaksirul qatilu min alhasanati ka yawaita ayyuka na alkhairi fiye da da saboda me saboda a ranar tashin kiyama da wannan ladan naka za a biya wancan hakkin hakkin da ya rage tsakaninka da wanda ka kashe akwai hisabi idan ya ce a ranar tashin kiyama wannan hakkin dole daga ladanka za a ɗiba a biya shi saboda haka Ah, malamai suke cewa kamar misali al-Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa ya kamata ga wanda ya kashe wani idan yana fatan ya samu tuba to ya kamata bayan waɗannan matakai guda biyu ya yawaita ayyuka na alkhairi saboda a ranar tashin kiyama idan an zo hisabi an ɗebi ladansa a samu yana da yawa kuma ya kyautata addini tsakaninsa da Allah ta yanda ko da ayyukansa na lada sun ƙare Allah yana iya fansan shi wannan ita ce rahama ta Allah subhanahu wata'ala amma tuba na baki kawai wannan bai wadatarwa kamar yadda ya zo cikin hashiyatu ibn abidin a mujallar na shida shafin ɗari biyar da arba'in da takwas wa alam anna taubatar katili la takunu bil istighfari wan nadamati faqat malamin yana cewa ka sani tuban wanda ya kashe wani ba ta samuwa ta istighfari da nadama ba su isa ba in dai ka zubar da jinin wani wanda istighfari da nadama ba sa wadatarwa bal ya tawaqqafu ala irda'i awliya'il maktum ka'ida ne sai ka nemi yardan yan uwan mamaci fa in kana al-qatl amdan ya zama da gangan ka kashe musu dan uwa la budda an yumakkinahu min al-qisas minhu dole ne ya kai kansa ni na kashewa ne dole sai ya kai kanshi wannan ka'ida ce haka aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci tsawon rayuwarsa haka sahabbai suka yi hukunci a zamanin manzon Allah duk wanda ya kashe wani to ana danka shi ne ga yan uwan mamaci kawai wane ya kashe wani to idan yana buƙatar tuba sai a danka shi ga yan uwan mamaci wannan haka ake yin sa a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa in sha'u qataluhu wa in sha'u afau anhu majjanan in sun ga dama sai su kashe wannan sun rama kuma ba su da laifi wajen Allah in sun ga dama sai su ce sun yafe je ka fa in afau idan sun yafe mar to afau anhu yani kafatu zalika at-tauba yafewar da suka yi masa yana isan shi tuba a wajen Allah subhanahu wataala wannan ita ce aqidar ahlus sunnah ka duba tafsirin ibnu kasir fassaran aya ta 93 ta suratul nisa'i mujalladi na biyu shafin 424 yana cewa wallazi alaihi jumhur min salafil ummati wa khalafiha fahimtar da mafi yawan salaf suke kanta sahabbai zuwa ga tabi'ai mafi yawa fahimtar da suke kanta an annal qatila lahu taubatun fiya bainahu wa bain rabbih azza wa jalla wanda ya kashe wani musulmi yana da damar tuba tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala fa in taba wa anaba wa khasha'a wa in ji ibn al-qayyim jawziya idan mutum ya koma ga Allah yayi tawali'u ga Allah ya sadaukar da kansa ga Allah yayi nadaman abin da ya aikata ya saduda wa amila amalan salihan yayi ayyuka na kwarai ibn kasir ya ce badalallahu sayyi'atihi hasanatin Allah zai canza laifukan sa su koma lada wa awwaba al-maqtul min zulamatihi wa ardahu min tilabatihi Allah subhanahu wa ta'ala a ranar tashin kiyama babu shakka akwai hisabi tsakaninka da wanda ka kashe amma tunda da ka zama mutumin kirki kafin ka bar duniya ka yi ayyuka masu kyau sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sulhunta tsakaninku tsakaninka da wancan a filin hisabi idan aka ce Allah shi zai sulhunta tsakaninku kaga magana ta kare an tabbata kenan zaka tsira wanda ita ce aqidar ahlus sunna mafi yawan malamai abin da suke faɗa kenan inji ibnu kasir kamar yadda shaykhul islam ya faɗa cikin majmu'u fatawa haka ma ibnu hajar al asqalani ya faɗa in ka duba fathul bari kitabu tafsirin eh, qur'an suratul furqan fassaran inda al imam al bukhari yake fassaran aya da take suratul furqan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan akwai fassaran wannan aya a cikin sahihul bukhari ibnu hajar yana sharhin hadisin al-imam al-bukhari a fathul bari mujallal na 8 shafin hudu. ibnu hajar ya ce wa qad hamala jumhuru salafi wa jami'u ahli sunnati ma warada min zalika ala taglizi sai mu koma kuma ga wannan aya to irin abin da Allah ya faɗa cikin ayan nan ya za a yi da shi fajaza'uhu jahannam khalidan fiha Allah ya ce mutum zai dawwama a wutar jahannama wa gabiba alaihi Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu Allah ya la'ance shi wannan tsanantawan ya za a dauke shi kenan sai ibnu hajar al-asqalani yace ahlus sunna suna daukan wannan a matsayin tsoratarwa ne Allah ya faɗi maganan nan saboda tsoratarwa ne gare mu saboda tsoratar da mu saboda nuna mana girman zunubi na zubar da jinin musulmi saboda Allah ya nuna mana zubar da jinin musulmi yana da girman gaske shine Allah ya kawo waɗannan lafuzza na tsanantawa wato kenan lafuzza ne da suke cikin alkur'ani alhali kuma ba ba ma'anarsu na zahiri Allah yake nufi ba wannan ita ce aqidar ahlus sunna ko da aka ce khalidan fiha zai dawwama a cikin wutan kar ka ɗauka wannan dawwaman da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yana nuna cewa mutumin da duk ya kashe wani ba zai samu damar fita daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan ba aqidar ahlus sunna bane aqidar al-khawarij da kuma al-mu'tazila kenan aqidar al-khawarij da al-mu'tazila al-khawarij da al-mu'tazila sune dariqun da aka samu na farko daga cikin a tarihin dariqo da suka fito a bayan tahiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai tun zamanin sahabbai na da rai kafin sahabbai su ƙare aka samu waɗannan ɗariƙu suka bayyana a duniya ɗariƙa ta alkhawarij da kuma ɗariƙa ta almu'tazila waɗannan ɗariƙu guda biyu suke cewa la taubata lahu wa annahu mukhalladun finnar duk wanda ya kashe wani babu hanyar tuba gare shi kuma dole sai ya dawwama a wuta jahannama masu aqidar al-khawarij da al-mu'tazila su suke da wannan fahimta idan ka ji mutum yana wa'azi yana cewa wanda ya kashe wani zai dawwama a wutar jahannama to babu shakka in ma jahilcin aqidar ahlus sunna ke tare da shi ko kuwa lalle yana aqidan al-khawarij da kuma al-mu'tazila akwai malamin da ake kiransa ibnu khuzaima ibnu khuzaima yana daga cikin malamai da aka yi a zamanin farko yana daga cikin malamai da aka yi a zamanin farko imamu ahalin tauhidi ibnu khuzaima malami ne wanda babu shakka yana daga cikin fitattun malamai da suka yi hidima masunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ya rubuta littafai da dama yana da littafin hadisi shi ne ake kira sahihu ibn khuzaima sahihu ibn khuzaima din nan daga sahihu bukhari sahihu muslim sai sahihu ibn khuzaima kaga kenan babban malami ne don haka yana da littafai ingantattu a lokacin su ne aqida aqida ta musulmai ta fara gurbata saboda haka suka ɗauki alƙalami suna rubuta littattafai saboda eh, tsawatar ma musulmai da za su zo a bayansu kada mu yadda mu saki tafarkin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya rubuta littafi kitabu tauhid wannan littafin muhimmi ne ya rubuta littafi ana kiransa kitabu tauhid libni khuzaima a cikin wannan littafin nasa kitabu tauhid idan ka duba mujallar na biyu shafi na ɗari takwas da hamsin da bakwai har zuwa shafi na ɗari takwas da saba'in da tara ya ware babuka babuka ya ware a littafinsa min al'adilla wal marwiyati allati sadaddu biha dalilai da hujjoji waɗanda ake amfani da su a nuna cewa ga aqidar ahli sunna inda ta bambanta da aqida ta al-khawarij da kuma aqida ta al-mu'tazila yayi magana akan waɗannan aqidu guda biyu da abin da suke faɗa da hujjojinsu in ka duba littafin kitabut tauhid na ibn khuzaimah amma ahadu sunna suna cewa wanda ya kashe wani Allah bai rufe masa kofar tuba ba akwai fatan zai iya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda rahamar Allah ta yalwaci dukkan komai rahamar Allah ta yalwaci dukkan komai idan aka ce a cikin wannan aya akwai lafuzza na tsanantawa akwai lafuzza na tsanantawa kamar misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wanda ya kashe mumini da gangan faji za uhu jahannamu khalidan fiha zai dawwama a cikinta ahlu sunna suna da hujjoji da suke tawili na wannan aya na daya suna cewa an innal khulud al mahmudun ala man istahalla hadha al babu shakka yanda Allah ya faɗa din gaskiya ne kuma haka din ake nufi wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon sa wutar jahannama zai dawwama a cikinta gaskiya ne amma wanda Allah madaukaki yake nufi zai dawwama a cikin wutar jahannama saboda ya kashe musulmi shine mutumin da ya halatta kisan musulmi din to kaga kenan da zaran ka halatta zubar da jinin musulmi duk mutumin da ya ce zubar da jinin musulmi halal ne wannan mutumin take ya yi wannan kuma babu shakka an samu ittifaƙin malama sunna a kai duk wanda ya halatta abin da Allah ya haramta wanda ya halatta haram ko ya haramta halal nan take yana zama kafiri so idan har ka ce ai wani jininsa ya halatta a zubar kuma musulmi ne kaga kenan ka koma kan hadisin da muka karanta a baya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya zubar da jinin musulmi kuma yana murnan ya zubar da jininsa idan har aka wayi gari kana murnan zubar da jinin musulmi kaga kenan ka halatta zubar da jinin ko wanda ya halatta zubar da jinin ina matsayinsa ya zama kafiri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla Allah bai karban farillar sabare na fila saboda kafiri in yayi sallah sallar banza ce Allah bai karbanta kaga kenan abinda ke sa mutum ya dawwama a wutar jahannama din ba wai kisan musulmin bane menene halatta kisan musulmin ya fi kisan musulmi hadari al mustahillu li qatlil mu'min kafirun wala shakk لأن mumin قتل المؤمن مما هو معلوم من الدين بالضرورة babu mutumin da zai ce maka bai sani kisan musulmi haramun bane sai dai mutumin nan idan baya rayuwa cikin musulmai amma matukar yana rayuwa cikin musulmai ko da bai yi karatu ba ya san kashe musulmi haramun ne kisan musulmi haramun ne duk wanda ya halatta haram babu shakka ya zama kafiri kuma inda zaka koma tarihin ma dalilin saukan wannan aya ta suratul nisa'i wannan zai nuna maka cewa ayan ta sauko ne akan mutumin da yayi kisa kuma ya halatta kisan yayi kisa ya halatta kisan ba wai zunubin kisa din ne ya mutum ke dawwama a wutar jahannama ba me ke sa mutum ya dawwama a wutar jahannama shine halatta haram idan ma ka koma ga harshe na larabawa kalma ta alkhulud babu shakka tana samun ma'ana da yawa akwai fahimtar larabawa da suke akan cewa alkhulud almuksu tawil idan aka daɗe a wuri sai a cewa ne ya dawwama a gurin wato kalma ta alkhulud ba ta nufin dawwaman din tana ɗaukan ma'ana da yawa a harshen larabci amma ga wanda ba balarabe ba idan aka ce wani zai dawwama sai ya dauka kenan babu ranar fita ka duba daf'u ihamil ibtirab an ayatul kitab littafin muhammadu Aminu amin shaqiqi rahimahullahu ta'ala shafi na 26 littafin da ya rubuta saboda warware matsaloli da akan samu wajen fahimtar ayoyin alqur'ani da kuma tafsirin ibnu ashur at-tahrir wa tanwir fasaran wannan aya ta 93 ta suratul nisa'i da muke yi Ah, hujja ta biyu ah, a kai wato ko da Allah subhanahu wa ta'ala yi magana akan cewa wanda ya kashe musulmi da gangan zai dawwama a cikin wuta jahannama ahlus sunna suna cewa dawwamar hakika ne dawwamar ta hakika ce me dalilin dawwamar me dalilin dawwamar sa ai saboda ya halatta haram ka koma ga tarihin saukan wannan aya in ka duba fathul bari littafin ibnu hajar mujallar na goma sha biyu shafin ɗari hudu da saba'in da biyar saboda al'imamu bukhari ya kawo wannan aya a cikin sahihul bukhari a kitabun tafsir ya yi magana a kanta saboda tana daga cikin ayoyi da suke da mushkila ta wajen fahimtar su in ka duba usdul gaba littafin tarihi kai littattafan tarihi kusan duka sun ba da labarin abin da ya auku Abdullah bin Abbas yake cewa akwai wani mutum a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa miƙiyasu bin subaba miƙiyasu bin subaba ya taras da ɗan uwansa hishamu bin subaba an kashe a gefen wata unguwa unguwar ita ce banun najjar waɗannan suna da dangantaka da mahaifin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata unguwa ce a madina ana kira su banu najjar shi wannan sahabi ne mityas bin subaba musulmi ne ya taras da gawan dan uwansa a gefen wata unguwa saboda haka sai ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara lahu zalika yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga abin da ya faru naga dan uwana hishamu naga gawan dan uwana hishamu a gefen wata unguwa fa arsala rasulan sallallahu alaihi wasallam ma'ahu min bani fihr sai manzon Allah ya hada shi da wani mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada wannan sahabi da shi da wani sahabi fa kada sai ya ce itibanin najar ku biyu ku je ga wannan unguwan mutanen unguwan su ne badun najar idan kun je wajen mutanen unguwan fa aqri uhumu salat da farko ku karanta musu sallama ta wato ku isar da gaisuwa na gare su wa ku gaya musu ku ce musu inna rasulullah ya amurukum manzon Allah ne ya aike mu yana muku umarni in alimtum da hisham ibn subaba in kun san wanda ya kashe mutumin nan da aka samu a gefen unguwanku to ku fallashe shi an tadfa'uhu ila akhihi ku kama shi ku danka ma uwansa shine miqyas bin subaba yadda ake hukunci kenan a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa minhu ya dauki fansa saboda haka ya hada shi da wani sahabi a je wajen unguwan mutanen unguwan wa illam ta'lamu lahu katila idan kuwa ku mutanen unguwan ku san wanda ya kisan ba an tadfa'u ila diyatahu to laifin kisan yana kanku gaba daya sai ku tara diyarsa ku bashi ku hada diyarsa ku bashi فأبلغ هم الفهري ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم saboda haka mutane biyu nan suka tafi wannan unguwa ta banu najjar da shi miqyas bin subaba da kuma wannan sahabi alfihiri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su tare suka tare mutanen unguwa suka gaya musu faqalu mutanen unguwar suka ce sam'an wa ta'atan lillahi wa rasulihi mun yi biyayya ga Allah da manzonsa mun ji umarnin Allah da manzonsa wallahi ma na alamu da wallahi ba mu san waye kashe wannan mutumin ba ba mu sani ba walakin nu'ati ilaihi diyatahu amma za mu ɗauki diyar za mu biya tunda dai an same shi a unguwarmu za mu biya diyar kisansa fa'aqahu mi'atan min al-ibn sai suka ware raƙumai guda ɗari suka bashi kaga kenan shi dan uwan wanda aka kashe din ai an biya shi diya magana ta gari mikiyas bin subaba suka kama hanya suna dawowa suna koro raƙumai guda ɗari domin ita ce jiya na mutum su man sarrafa raji aini hawan madina wa huma wa bainal su Karibu sai da suka kusa isowa madina sai shaidan ya iso ga mikiyas. yana ta saƙa mar tunani iri iri a zuciyarsa fa waswasa ilayhi fa qala ayyu shay'in sana'ta yanzu mai kai kenan takbalu diyata akhika fatakuna alaihi subba ka karbi diyan dan uwanka ka zama abin zagi saboda al'ada ce ta larabawa ka zama abin zagi kamar yanzu ne a ce wani dan uwa ya mutu a kawo diyarsa mutane suna ganin kamar abin kunya ne alhali ba abin kunya bane shari'a ce ta Allah subhanahu wataala sai a ce ai wane yana cin dukiyarsa jinin wane ne in ba dan mutuwar wane ba da bai samu jari ba sai da aka kashe wane da aka kawo jiyarsa daga da ya samu jari ya zama sai a ce ai jinin wane yake ci sau mutane na gudun haka saboda haka da zanen an kashe wani dan uwa idan aka zo aka ce muna son ku yafe ya ce an yafe wani ma tun ba a nema ba za su ce je mun yafe alhali kuskure ne saboda akwai hakkin magada akwai hakkin marayu wanda ibn usaymin yana tsawatarwa malamai da dama suna tsawatarwa akan mutanen da ke garaje na yafe jiya garajen yafe jiya ba gwaninta ta garaje na yafe jiya ba gwaninta ta saboda ne saboda Allah subhanahu wa da ya shar'anta jiya ya fi ka tausayin wanda aka kashe ya fi ka tausayin wato marayun da ya bari ya fi ka tausayin wanda aka ce ya ba da jiyya din Allah da ya shar'anta jiyya akwai hikima cikin haka saboda haka mutum ɗaya kawai ya ce ya yafe jiyya hakkoki masu yawan gaske da suke kanta babu shakka akwai hukunci tsakaninsa da waɗannan magada a ranar tashin kiyama don haka ya ce da garaje ba karamin kuskure ba ne yana buƙatan ah, dole sai an tuntuɓi masu hakoki a kai sai an yi tunani in ji ibn usaimin yana cewa ko da za ku yafe diya din tunda babu shakka abu ne mai kyau tunda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa illa an yasaddaku a lokacin da ya magana akan diya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai dai fa in magada sun yi sadaka to an ce sun yi sadaka ba mutum ɗaya bane ba mutum ɗaya bane a kenan mataki na farko sai an nemi duk wanda yake da gadon mamacin sai ya ce ya yafi kafin nan wannan haƙƙi yake faduwa na biyu sai an biya ba sussukan da ake bin wannan mamaci saboda ba ku da ikon yafe haƙƙi na mamaci sai idan a bayan biyan bashi Allah ya mun gane kamar mutum ne ya mutu mutum ya mutu ba a ɗaukan dukiyarsa a gada sai a bayan an biya ba sussukan shi sai an gama biyan basu sukan mamaci kafin dukiyan take raguwa sannan a ce kuna da gado to shi kenan kafin a biya bashi kafin a biya bashi da mutum ya rasu wannan in ya zo aiwa ne yana bi na bashi je ka an yafe maka to shi bashin da ake bin sa fa ya zaka yi da ita ya zaka yi da wannan bashi to haka ibn al-usaymi ne ke cewa hatta magadan ba su da ikon yafe diya sai a bayan an gama biyan basu sukan wannan mamaci an sauke wasiyar da mamacin ya yi saboda wasiya tana cikin sulusin dukiya sai bayan wasiya bayan hakkoki da suke kansa bayan basu suka da ake binsa abin da ya ragu shine gadon ku a nan kuma sai a ce to suwaye masu gadon idan aka ce suwaye masu gadon akwai wannan babban mutum ne amma wannan kuma jinjiri ne bai girma ba sai ka ce ka yafe kana da ikon yafe hakkin jinjiri to kaga nan ma akwai rigima jinjirin nan ya tashi da talauci ya samu labari an kashe babansa an zo za a biya diya wane ya ce ya yafe saboda haka a kiyama akwai hisabi tsakaninku don haka yasa gaskiya abu ne wanda yake da girma to larabawa suna da wannan al'ada a zamanin jahiliya suna da wannan al'ada suna ganin abin kunya ne mutum ya ci dukiyar diya ta wani abun gwaninta kawai shi ne ka ɗauki fansa gwaninta ne ka ɗauki fansa ba wai gwaninta ne ka karbi diya larabawa suna da wannan saboda haka nikiyasu bin su baba sai kawai ya yi fakon wannan sahabi da suke tare da shi ya ɗauko dutse ya rafka masa ta bayan shi ya buga mu dutse a kansa sai da ya faɗi ya mutu sannan ya haura kuminsa rakiba ba'iran minha wa saka baqiyataha raji'an ila makka kafiran daga nan ya koma ya kora waɗannan dabbobi yana rera wasu baitoci waɗanda malamai suke ba da misali da su yana cewa kataltu bihi fihiran wa hamaltu aqlahu sarata banin najjar arba'a fari'in wa adraktu sa'ri wa taja'tu muwassada wa kuntu ila al-awsani awwala raji'in ya koma maka ya yi ridda ya zama kafiri shi ne Allah ya saukar wa annabi Muhammad wannan aya ta suratul nisa'i wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wannan mutumin sakamakonsa ita ce wutar jahannama zai dawwama a cikinta saboda me ba wai kisan kadai yayi ba ya halatta kisan abinda ya koma maka yana alfaharin ya kashe wannan mutumin shi yasa ya rera baitoci na waka har waka yake yana murnan ya kashe wannan sahabi wanda kuma in ka dubi sahabin taimakon sa ma yayi taimakon sa yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su akan su tafi wajen unguwan nan a karba masa diyan dan uwansa da aka kashe shi manzon Allah ya tausaya mar Allah subhanahu wataala ya tausaya mar sahabin nan ya tausaya mar mutanen da aka samu gawan a unguwarsu su ma sun tausaya kaga kowa ya tausaya mishi saboda haka shi da yake mutumin banza ne sai ya kashe wannan mutumi kuma yana ma alfaharin abin da ya aikata a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar masa da wannan aya yana daga cikin mutanen da manzon Allah lokacin da aka yi fathu makka yace duk inda kuka ga wannan mutumi ku kashe ba a karban gafararsa kuma babu shakka abin da ya faru da shi kenan ahdaran nabiyyu damahu yawm fathi makka saboda ta'adin da yayi wa musulunci yana da yawa saboda haka baya gari da ga kisa hakkin da yake kansa ga cin dukiyar marayu ba tare da hakki ba saboda shi kafiri ne ba shi da ikon ɗaukan waɗannan raƙuma guda ɗari ya gaji ɗan uwansa ba shi da iko tun da dan uwan yana da iyalai yana da magadansa na hakika kaga murdiya ce yayi ridda yayi kisa ya zubar da jini sannan kuma yana alfahari yana rera waka mutane suka tarar da shi a kasuwar makka aka yi mai taron dangi an ce an same shi sai da yana rike da suturar ka'aba yana daga waɗanda suka rike suturar ka'aba saboda neman kariya amma manzon Allah ya riga ya bada fatawa wannan in ka duba tarihi zaka gani duk littafan tarihi sun kawo akai fa don haka ita wannan aya ta sauka ne fi haqqil qatil alladhi huwa kamiqyas bin baba in ka dubi yanda al'amari ya uku lokacin da Allah ya saukar da ayar alladhi istahalla hadhihi al shi wannan mutumin ya halatta aikin da yayi ya halatta kisan wannan sahabi fasara bi zalika murtaddan alaji ko da ya daɗe yana zina ya fi shekara ishirin yana zina ko talatin in dai akwai imani a zuciyarsa a ko da yaushe ya yi zinan sai ransa ya ɓaci a ko da yaushe ya sha giya sai ransa ya ɓaci amma saboda jarabtuwa na rai da ribatar shedan yasa ya kasa bari zaka tarar da ire-iren waɗannan masu laifuka sukan nemi ma inda a ce akwai wani yanke akwai wata addu'a da Allah zai taimaka musu daina wannan aiki da za su kama wannan addu'a saboda mai a zukatansu akwai nadaman saba ma Allah ashe kaga zinan zunubi ne tunda har kana nadaman kana yinta shan giya zunubi ne saboda kana nadaman kana yinta amma kashe musulmi da kai sai kana jin daɗi kaga babu nadamar kana yinta me zai sa kai murnan ka saba ma Allah sai halatta sabon Allah saboda haka duk wanda ya halatta sabon Allah yana zama kafiri kaga kenan abin da ke sa mutum ya dawwama a wutar jahannama saboda ya kashe musulmi ba wai kisan musulmin kawai bane wato halatta kisan musulmi shine muni Allah ya kare ah, na biyu ko da Allah subhanahu wataala ta'ala ya ce fajaza'uhu jahannam malaman sunna suka ce wannan aya ba wai tana hukunta cewa in ka kashe musulmi zaka ka shiga jahannama bane a cikin alkur'ani babu inda Allah ya faɗi haka abinda Allah ya ce uhu sakamakonsa sakamakonsa alal misali kai ne aka same ka Me hukuncin wanda yayi kaza sai ka ce wanda yayi kaza hukuncin sa kaza amma ba a riga an tantance ba ai ko ba a riga an tantance laifin nasa ba bare a ce hukuncin nashi kaza amma dai an riga an faɗa wanda ya kaza ga hukuncinsa wanda ya kaza hukuncin da ya dace da shi kenan to abinda Allah ya faɗa kenan wato jaza'uhu alladhi yastahiquhu law jazahu sakayyan da ya kamata a ce ammar inda a ce Allah zai saka masa to inda a ce Allah zai saka ma wanda ya kashe mutum to sakayyar da ta dace da shi ita ce dawwama a wutar jahannama abinda Allah yake nufi kenan misali da kamar Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa inna allaha yujzihi bi jahannam Allah ya sa kun gane fa inna allaha ta'ala yujzihi bi jahannam kaga wannan ya nuna Allah ya ce zai saka mar da jahannama akwai bambanci da cewar fa inna allaha yujzihi da kuma fajaza'uhu Allah bai ce zai saka mar ba abinda Allah ya ce wanda ya kashe musulmi da gangan sakamakonsa ita ce jahannama bai ce zan saka mar da wutar jahannama ba saboda haka ayar ta nuna cewa duk wanda ya kashe musulmi zai dawwama a wutar jahannama ba Allah yana cewa wanda ya kashe musulmi to sakamakon da ya dace da shi shine ya dawwama a wutar jahannama amma rubbama ya'fu anhu fala yadkhuluha ta wa Allah ya yafe masa bai ma shige ta ba aslan likaunihi tahta mashi'a saboda me yana karkashin nufin Allah saboda me yana ƙarƙashin almashi'a kisan da yayi yana ƙarƙashin almashi'a saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ومن يشرك فقد افترى اثما عظيما saboda Allah subhanahu ya ba mu aya da ta zama mizani mizani na gane mutumin da ke tsira da wanda bai tsira inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafartawa in aka yi shirka da shi wannan ita ce babban zunubin da Allah bai gafarta ma bawa shirka sai ya ce wa yaghfiru ma duna zalika amma duk zunubin da ya gasa shirka Allah yana gafartawa sai dai ba tabbas dan ya ce liman ya sha'u ga wanda ya ga dama liman ya sha'u ga wanda ya ga dama duk wani zunubi in dai ba shirka bane Allah yana iya gafartawa amma kuma baka da garanti saboda me Allah ya ce liman ya sha'u saboda haka yasa ake cewa tahtal mashi'a mutumin da ya mutu yana zunubi yana karkashin almashi'a akwai abin mamaki wanda zai taho yana maka tambaya wane ya mutu yana gaba da dan uwansa sai ce maka yana ina yana so ka ce yana wuta a'a bayan Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha matukar ba shirka bane in mutum ya mutu yana aikata wani laifi yana karkashin almashi'a yana karkashin nufin Allah saboda haka babu dan adam da ya isa ya fito ya ce wani da ya mutu yana zina yana wuta yanzu wani da ya mutu yana shan giya yanzu haka yana wuta wani da ya mutu yana gaba da dan uwansa yanzu haka yana wuta baka isa ba saboda dukkan waɗannan zunuban suna karkashin abin da Allah ya ce ma duna zalika duk waɗannan zunubai duna shirki billah sun kasa shirka da Allah sannan kuma Allah ya ce yana gafarta duka waɗannan zunubai amma ka'idar ita ce liman ya shawo. don haka ba mamaki wani da ya mutu yana zina yana karkashin mashi'atullah waɗanda Allah ya nufi ya yafe musu don haka mai yiwuwa yanzu haka ma yana aljanna wani da ya mutu yana shan giya ba mamaki yana cikin rahamar Allah kaga kenan baka da ikon yanke hukunci akan cewa wani yana wuta ko yana aljanna wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima amma wanda ya yi shirka da Allah to wannan gaskiya karyansa da yayi ma Allah tana da girma ya kirkiro katon eh, katuwar ƙarya ya jingina ta ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ita shirka ita ce tabbas duk wanda ya mutu yana yinta to Allah fa ya gaya mana saboda mu san da haka kafin mu bar duniya in dai mutum ya mutu yana shirka to Allah bai gafarta masa wannan dalili yasa kaga aqidar ahlus sunna aka yi ittifakin cewa in dai mutum ya mutu kafiri to kana da damar yanke hukuncin cewa wannan kafiri dan wuta ne saboda me saboda ya mutu yana shirka da Allah kuma Allah ya tabbatar mana la gafiru baya gafarta mu wanda ya mutu kafiri baya gafarta mu wanda ya mutu yana shirka da shi amma duk da haka a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suke da fahimtar lallai in musulmi ya kashe musulmi zai dawwama a wutar jahannama akwai masu wannan fahimtar zahiri kamar abdullahi bin abbas da muka faɗa kamar abu huraira kamar abu Mujlis akwai abu salihin almajirin eh, abu huraira hatta ibnu jarir at-tabari al-imam tabari al imam tabari al tabari malamin tafsiri fahimtar da ya rinjayar ita ce in musulmi ya kashe musulmi eh, dawama a wutar jahannama ta zama dole a kansa in ka duba tafsirinsa ka duba tafsirin sa jami'ul bayan Mujalla na tara shafi na ɗaya. haka yanka ka duba sharh sahih muslim na al nawawi mujalladi na tara shafin arba'in da uku. an-nawawi ya kawo bayani da kuma sabanin fahimta da aka samu yana cewa fa hadha huwa sawab fi aya gaskiyar ah, abin nan game da fassaran wannan aya ta suratul nisa'i shine la yalzamu min kawnihi yastahiqu an yujaza bi uqubatin makhsusa babu shakka inda a ce za a saka ma wanda ya kashe musulmi to sakayyar da ta dace da shi ita ce dawwama a wutar jahannama dawwama a wutar jahannama da a ce za a saka mar wannan ita ce ta dace da shi to amma wannan ba ka'ida bane bai zama sharadi ba an ya tahattama zalikal jaza'u cewa dole sai Allah yayi wannan sakayya shi dai Allah ya ce sakayyar da ta dace da mai wannan laifin kenan وليس في ikbarun إخبار بأنه يخلد في جهنم إذا آية باتا نونا من الشواء za a dawamar da shi a wutar jahannama din wa masiha ma fiha annaha jazaohu ay yastahiqu an yujaza bi ya cancanta a ce an masa sakayya da dawwama a wutar jahannama amma ba wai ana nuna cewa hukuncin sa kenan ba saboda haka Allah yana iya gafarta masa waɗannan sahabai da muka kirga kamar Abu Huraira Abdullah bin Abbas su kansu kafin su bar duniya ne da suka bar wannan fahimta suka dawo fahimtar sauran sahabbai da kuma malamai waɗanda aka yi na ahlus sunna kama daga su sahabbai din zuwa ga tabi'ai da kuma tabi'u tabi'in cewa babu wani zunubin da Allah zai gafarta ma bawa sai shirka kawai don haka in aka ce wani zai dawwama dawwama tana zuwa da ma'ana da yawa dawwama tana zuwa da ma'ana da yawa saboda haka wannan kalma da cewa zai dawwama baya nuna cewar Allah madaukaki ba zai gafarta masa ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana yana gafarta zunubin da aka yi masa komai girman zunubi da aka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta ma bawa idan dai wannan zunubi bai kai ga shirka ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' idan ka ji an ce Allah zai dawwamar da wani wannan kalma ta za a dawwamar da wani Allah yakan kawo ta saboda tsawatarwa a cikin alkur'ani ba don ma'anarta ba ba don zahirin ma'anarta ba alal misali a suratul jinni aya ta 23 inna Allah subhanahu wata'ala yana cewa kul inni lan yujirani min Allah ahad إلا بلاغا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعصر يعصمني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتهدا إلا بلاغا من الله ورسالته الله يتيما النبي محمد صلى الله عليه وسلم كبيا مسو من يعص الله ورسوله وان يسابا ما الله دا منزنسا فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا بما كسان كيبا kaga kenan ma duk wani zunubi ne ko so karka dauka wancan aya da ta yi magana zai dawwama a wutar jahannama ba ita kadai bace wannan ayan ma ta ce duk sakon da kai zaka dawwama wutar jahannama khalidina fiha abada me ake nufi tsawatarwa ne gare ka kowane zunubi kenan ko sannan akwai wata aya ta 169 ta suratul nisa da Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladina kafaru wa zalamu lam yakunillahu lam yakunillahu طريقا إلا طريق جهنم خالدنا فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا yanzu kaga kamar wannan aya Allah subhanahu wataala yace ya ce innal ladina kafaru wadanda suka kafirce wa zalamu bayan sun kafirce kuma sun yi zalunci kafiri azzalimi ai suna nan da yawa mun san su ko kai kanka ka san wasu kafiri ne kuma azzalimi sai Allah ya ce lam yakuni Allahu liyaghfira lahum Allah ba zai taba gafarta musu ba wala li yahdihum tariqa Allah ba zai taba shiryar da su wata hanya ba illa tariqa jahannama sai dai hanyar wutar jahannama khalidina fiha abada za su dawwama cikin ta har abada wa kana zalika ala Allah yasira abu ne mai sauki ga Allah ah, kafiri azzalimi Allah ya ce ba zai taba gafarta masa ba ba zai shiryar da shi wata hanya ba sai wuta hanyar jahannama kafirai ba su musulunta ha suna musulunta kafirai azzalimai ga suna musulunta to ya wannan magana ta Allah lam yakun Allah li yaghfira lahum wa la li yahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada saboda haka tauhidi ne tsawatarwa ne tsoratarwa ne ka sani idan kana kafirci da gangan kana yaudarar Allah to Allah yana da wani tarko da ya dan adam wannan tarko akasari wanda ya shige ta bai fita shi yasa zaka ga galibin kafirai ba su musulunta saboda wannan alkawari na Allah saboda duk mutumin da zai yi zalunci da kafirci da gangan to Allah ya yi wannan tarko ya dana amma ba ka'ida bane kowa ya fada Allah ya samu gane ba ka'ida bane kowa ya fada zaka taras wani kafirin duk da yawan zaluncinsa da kafircinsa ya tsallake wannan tarko ya zo ya musulunta kuma ya tsira har ma kuma ya shiga aljanna a ranar tashin kiyama amma wannan tarkon yana nan to haka tarkon da aka dana mu mai kashe musulmi tarko ne na wanda duk ya fada to sai ya dawwama a wuta jahannama amma ba ka'ida bane ya zama kowa ya fada cikin wannan tarko sai ya kai ga haka akwai wanda Allah madaukaki yakan tseratar da shi don haka akwai wanda yakan tsira daga cikin waɗannan abubuwa saboda haka Allah yakan faɗi ire-iren waɗannan kalmomi cikin alkur'ani saboda tsawatarwa amma ba wai dan nufin zahirin abin da lafazi ya nuna ba a suratul ahzab inna allaha la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira sai yace suratul ahzab aya ta 64 Allah yace inna allaha la'ana al-kafirin Allah ya tsine ma kafirai albarka sai yace wa a'adda lahum sa'ira Allah ya musu tanadin wuta khalidina fiha abadan sai sun dawwama a wutan nan har abada sai Allah yace la yajiduna waliyan ba za su samu wani mai jibinta ba wala nasiran ko mai taimakon su wanda zai hana su shiga wutan nan kuma ga kafiran suna ta musulunta Allah ya sa mu gane wato ka'ida ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsayar akwai abin da Allah ya gaya mana wanda muke mantawa kuma akasari muna mantawa ne saboda ribatar shedan shi Allah madaukaki ya faɗa mana tun da wuri ya ce alƙur'anin nan balarabe ne alƙur'ani maganar Allah ne amma da Allah ya tashi saukar da maganarsa sai ya saukar da maganar da harshe na larabawa don haka kai ba ƙauye idan za ka karanci alƙur'ani ya kamata ka yi ƙoƙarin neman sanin larabci saboda harshen ba na hausawa ba ne to da yawa sai mu ringa fassara alƙur'ani da harshen mu saboda ka dan iya fahimtar abin da larabci ya nuna kawai kana buɗe alkur'ani da ka gani khalidi na abadan ashe malaman nan duk azalibai ne ga abin da Allah ya faɗa ina gani saboda ka manta alƙur'ani larabe ne ya kamata ka karanta harshen larabci yaya al'adar larabawa take idan ka karanta za ka fahimci larabawa suna da wata al'ada sukan yi amfani da kalma ta al-khulud alhali ba suna nufin dawwama ba sukan yi amfani da kalmar abadan alhali abu yana da lokacin karewa sukan yi amfani da waɗannan kalmomi saboda tsawatarwa saboda tsoratarwa ba don nufin ma'anansu na zahiri ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا